don hasken alkur'ani ka fassara min mafarki na na yi mafarki ina saka kaya sai mamata ta gano tsaka a cikin riga sai ta saka takalmi ta kashe ta to idan ma matsala ce wannan mafarkin allah ya yaye